الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين بني لابار من ديك كريتا ورتاشن القيامة فذلك الذي يدعو اليتيم والنشين من ديك إنجي جي مرايا بس بس حقنسا دكالفنسا ولا يحض على طعام المسكين با ya kudatar da kansa ko wani sa abu saci da miskini fa wailul lil musallin kai ya tabbata ga masallata alladhina hum masallata ne ke ce tabbata a gare su ne wanda ke masu rafkana ga wurin sallolin su ba sa ba da su a cikin lokutan su sai sanda sai ga dama wanda suke yin riya da sallar su su tashi su yi sallah dan a ga cewa suna yi sannan suke hana abun amfani kananan abubuwan da suke ba wani abu ba irin su mutum a taimaka masa da allura ko a taimaka masa da dan wani mahaƙi ko wata tukunya zai wani abu ko wata wato wata ƙwarya ko wani uh, jik din gyaran mota yan ƙananan abubuwa dai hmm. wannan mutum yake rena wato suna da girma gurin ubangiji hmm. su ne ma'aunin da ake faɗa